assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sako lokaci kuma muke kawo yan dambe sakonni daga sassa daban-daban na duniya wanda masoya suke aiko musu da shi bangaren kudu arewa da kuma gurmada to a wannan lokaci dai gurmada suna ci gaba da karbar kyaututtuka waɗanda sassa daban-daban wato masoya suke turo musu daga sassa daban-daban a wannan rana mata asabar wanda ya daidai da 27 ga watan hudu shekara ta 2024 eh, sako ya sake zuwa ga gurmada wanda wato babban masoyi na gurmada shine injiniya Nuhu ya turo musu da sako ɗaya mutum ɗaya da har mutum biyar wanda ya gwangwaje su da naira dubu biyar biyar injiniya Nuhu masoyi ne na gurmada injiniya Nuhu in baka gane ba in ce maka injiniya Nuhu mai bohol wanda yake da kamfanin bohol dan jihar Nasarawa mazaunin wato flato wato Jos kenan wanda yake harkar bohol wato da um, zan muku albishir da Allah duk wanda yake so ya gina bohol ma daga yanzu za mu sa lambar injiniya a a wayoyinku na hannu domin duk wanda yake so ya gina bohol duk da ne kai ko jamus ne ko bakude ne kai ko ma ba waye ma wanda zai gina bohol din ya tuntubi injiniya a ko ina yake a badin Najeriya za a zo a gina masa wannan bohol domin gaskiya yana kokari wajen gwangwaje yan wasa baya nuna bangare duk wanda ya abin bajinta zai tura masa sako to injiniya nuhu ga sakon ka zan fara miƙawa ga waɗanda ka ce a bawa eh, da farko zan miƙawa manu shagon garkon cindo wanda ka aiko kuɗi ka ce a bashi eh, injiniya nuhu ga sakonka zai je wajen manu shagon garkon cindo manu shagon garkon cindo ga sakon injiniya nuhu me zaka ce injiniya nuhu to mai gida injiniya nuhu ina godiya ina godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗe injiniya nu a ci gaba da da Allah warware ƴan wasa aka man jiya injiniya ah, ka manta da ɗan wasa eh, shi a watan makaɗakiyar kuma za mu iya kusan shine babba cikin waɗannan yaran na gurma da suke zaune a nan shi yasa da Allah kuma shi gaskiya mutane ba su cika turo masa da sako ba da Allah gurma da ku dinga tunawa da autan makaɗa kun ga dai yayi yaƙi da gaskiya yanzu lokaci lokaci ne in mai da Allah duk da haka kuma yana buga yakin nan da Allah a dinga taimaka masa da irin su dan eh, kuka wani yaro dan kuka shi ma yana kokari gaza ga dai da nan da sauransu da Allah a dinga taimaka wajen su ma a turo masa da sako ba wai muna musu bara bane to amma gurma ma da kasan wanda wanda kuke taimaka nan kuna ƙara musu ƙwarin gwiwa ne dan haka amanu ma gashi nan mu mika maka sakonka kamar yadda ka umarta a injiniya Nuhu Hautan makaɗa injiniya nuhu ya ce a baka kuɗi gashi nan za a miƙa maka kamar yanda wato shi injiniya nuhu ya ce a baka wannan kuɗi ga kuɗi dubu biyar ce a baka gashi nan me zaka ce wa injiniya nuhu to ina mashi ta na gode kuma na gode Allah ƙara arziki Allah ƙara karfin gwiwa abin da injiniya nuhu mai bohol gurma da suna zanka sun ce wai duk inda za su gina bohol yanzu fa kai za su nema sun ga kokarin da kake yi ga 'ya'yansu sun ga su kana kokari sosai ga 'ya'yansu in Allah da ba ma gurin ma ba duk wani da Allah duk wani wanda yake so ya gina bohol insha Allah rabbi sai ya nemi injiniya mu kuma zamu sa number ko kuma in mutum yana so ya nemi injiniya ya kira mu ta wayar tarho eh wanda inda yake a fadin Najeriya za a zo a gina masa bohol insha Allah rabbi autan makaɗa ka ƙara gode wa injiniya Nuhu. Na gode, na gode, na gode Allah ƙara amfana abin da yake kewaye nan shi. To injiniya Nuhu yanzu za mu kirawo autan na Aisha. dan jihar Nasarawa mazaunin Plateau injiniya nu ga watan na Aisha nan jiya kaga ma ya buge dan Ali to kuma an akwai wani sakon ma gurma da dai kuna ji za ku iya ƙara aiko masa da sako ya eh, watan na Aisha ga sakon injiniya Nuhu da yace a baka yace a baka kai ma naira dubu biyar gashi to injiniya mun gode Allah ya saka alheri muna fata alheri Allah ya bar zumunci hmm. kuma Allah ya ƙara ma ƙarfin gwiwan da za ka ƙara aiko mana saƙo hmm. kuma muna godiya ma fata alƙari Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara dukiya albarka injiniya muna godiya Allah ya saka da muna godiya godiya injiniya nu zamu zo kan shi injiniya nu ga autan na Aisha nan shi ma zai karbi nasa autan F5 kai zai karbi nasa sako kamar yadda ka umarta a bashi watan yan biyar ga naka sakudin daga injiniya Nuhu bi da ta kai kaka karɓi masu kauri ya kamata ba ka bawa yara su amshe ko Eh, a <laughs> ba yara kai ya ba su <laughs> to gaji injina nu gashi nan na autan makaɗa shi ma wannan autan yan biyar me ka ce wa injina nu to na gode mai gida na gode Allah ya saka da alheri Allah ya karamu ina ne kurma nan shi ma zai amshi nasa kamar yadda ka umarta a bawa garko kurma shi ma ɗan injiniya to ga sanan ɗaya bayan ɗaya dai muna mika musu saƙon su a basu tunda tunda ka ka tare ka gana biyu da wallahi injiniya no ga sakonka wanda kace a bawa garkuwar kurma garkuwar kuma gashi wanda inji injiniya Nuhu mai bohol da yace a mika maka wannan sako eh, in garkuwar kurma me zaka ce wa injiniya Nuhu gaskiya abin da zan ce musu nagode Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya dukiya albarka saboda gaskiya suna kula da mu gaskiya sosai yanzu nan masoyan mu na baki na duniya gaba ɗaya gaskiya sun mai da himma a kanmu gaskiya suna nan suna mana iya ƙoƙarin su wallahi wa mun gode Allah ya saka da alkhairi eh kamar yadda muke ga muku da ko kudawa ko jamus wannan sako da kuke aiko da su yan wasa shi yake ƙara ƙarfafa musu gwiwa gaskiya domin dan damba in ya taka ya san cewa in yi kisa gaskiya ya san cewa zai samu alheri insha Allah dan haka zaka ga yayi bakin rai bakin fama haka yake amma in dan damba in ya ga in ya taka shiru ne to ba zaka ga yayi ya dan lakurce shi ma kila Idan eh, <laughs> yauwa to haka ji gaskiya saboda ka ga dambe cikin da bana gaskiya damben kawai na sai an kani ne ko ba gaskiya ba eh gaskiya ne amma yana dan samu irin wannan sakon gaskiya lafiya lau ne ko da shi dambe zai ƙara shawa ko ba eh, gaskiya ba gaskiya ne kuma saboda kaga eh ai ruwa gidan dambe ba eh. wani cika za a yi ba amma inda za a buga yau da gobe ko a buga kamin ruwa ya dan wado hmm. za a dan samu abin da an ka kuma an ka sa baki ko ba gaskiya ba wallahi mun gode mun gode injiniya mutane godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya zumunci Allah ya ƙara dukiyarka albarka Allah ya sa a rabu da iyaye lafiya kuma wannan sana'a ta bohol da kake ginawa Allah ya ƙaro kwastomomi Allah ya ƙaro kwastomomi muna godiya Allah ya sa ka alheri mun gode ayya za a iya aka yi kai kai na waje kada baka labari ta bagon tula dan kuka bagon tula dan kuka bagon tula dan kuka ta ba suna na babandawa daga nan eh, bagon tula ta dawo take hindu kuma an dawo ga suna na fafata na dauki ba dadi ana dauki ba dadi ana dauki ba dadi ta gurma da ne da jalis ta ga su da ana babatawa ta ta ba ga dina ta dan kuka dan kuka ba ga dina ba ga dina dan kuka dan kuka na ta ga su da ana babatawa kwa fulana baba dawa anafanya baba dawa anafanya baba dawa bayana dula bagan dula dan kuka dan kuka bagan kai dan kuka bagan dula dan kuka bagan dula dan kuka bagan dula kai ana mudu hawa ana kuka dambe ana kuka dambe ana baba da dambe kai kai ana dai da gare kai ada wata ke yini da sunan ana baba da ina baka wani ga huta ha ana murƙusa dambe ana buga dambe ana buga dambe ana buga dambe ha ha ha banda rike hannun dambe ne kai kai kai babatawa ake ana sake babatawa bugawa ake ana sake bugawa bugawa ake ana sake bugawa Ha! kai ana cikin dambe ana cikin dambe ana cikin dambe ha bagon tula dan kuka bagon tula dan kuka bagon tula dan kuka bagon tula dan kuka kai kai kai kai kai ya kai ya dai kai a dawo gini rabu na dawo rabu ne ta ta shawa rabu ne ta ya harwa ya shawa hala